العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد رحمه الله تعالى وليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم صلوا الله ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة وسؤال الأمة له, له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة ولهذا كان الجزاء من جنس العمل فمن صلى عليه صلى الله, صلى عليه الله ومن سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له, شفع له صلى الله عليه وسلم كذلك الأعمى سأل منه الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة في الشفاعة فلهذا قال فشفعه في وشفعني فيه وذلك أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو من كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه ولهذا عد عد من آياته ودلائل ودلائل نبوته فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق ولهذا أمر أمر طالب الدعاء أن يقول فشتعه فيه وشتعني فيه بخلاف قوله وشتعني في نفسي فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب وقوله وشتعني فيه رواه عن شعبة رجلان جليلان عثمان بن عمر وروح بن عبادة وشعبة أجل من روى هذا الحديث ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة الترمذي والنسائي وابن ماجه رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة ورواه ابن ماجه عن أحمد بن بن السيار عن عثمان بن عمر وقد رواه أحمد في المسند الرفع بن عبادة عن شعبة فكان هؤلاء أحفظ لنسب الحديث مع أن قوله وشفعني في نفسي إن كان محفوظا مثل, مثل ما ذكرناه وهو أنه طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين ولا يسمى ولا يسمى مثل هذا هذا شفاعة وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للآخر بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع لم يشفع غيره أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى هو ونستعينه هو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

daya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya labarta mana labarin wani makaho da ya zama zo zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda Allah ya bada lafiya ya bada idanu da zalla sallallahu alaihi wa sallama yace idan ka ga dama ka yi haƙuri wanda shi ya yi maka alkhairi ko kuma kana so in yi maka addu'a sai in yi maka yace ya rasu wallahi a dai yi maka addu'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umarce shi da yayi alwala kuma ya kyautata alwala sabbin ya je ya yi sallah raka'a biyu ya roƙi Allah da wannan addu'a Allahumma inni as'aluka wa as'aluka إلى دينك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى حاجتي لتقضى اللهم تقضي فيها annabi ya koya masa wannan addu'a wannan mutum ya yi yayi alwala ya koya alwalarsa ya yi raka a biyu ya yi wannan addu'a daga nan ya dawo yana gani kamar yadda kowa ke gani wala hadisi wasu sun wajen jarumi a babin da wasu ne da za su da wasu ne da za zafi annabi ya yi ko da jami'a wanda ibn taymiya yake cewa wannan hadisi ne zai zama hujja ce da wasu da za su annabi ce dan Muhammad ko dan annabi ko dan manzon Allah yace wannan hadisi ba zai zama hujja akan wannan ba saboda yakin hadisin gaba daya abin da ake cikin da za ku ga duk magana ce akan addu'a wani mutum ya zo gurin Allah sallallahu da wasallam ko ya ce kada kada addu'a ta wannan Allah ya ce ta ذلك فهو خير لك وإن شئت دعوت لك فلا تأتقل الكفر أما يقول بل تدعو وجاءت ما علي أتقل قال سمع علي Jadi apa itu makalah dia adalah dia tak boleh anak dalam sana dia dia adalah dia wala doa itu adalah dia tasyaffi dia tasyaffi ini dia kalau doa ta da sallallahu alaihi wasallam ni ba kuma ku kalli addu'a alƙabar ne kawai ku addu'a ta ne na cewa Allah ka kai ba ka kai addu'a shi kuma addu'a da zai yi Allah ka kai saboda ka ga duk dai magana da addu'a ta mushabbir mushabbir fi da mushabbir to wanda hadisi ya na a wasu da tafai da kare kare wanda su ne ibn ya fara magana a kansu akwai da ya zo da tsarin tashafi ne fi nafsi wanda ya mutu ya ce wannan bai inganta ba tashafi ne fi nafsi ka ɗauka a cewa ta nuna da kaina to wannan fi nafsi bai inganta ba sannan da tsarin da ya zo in kanat hajatan faf'al mithla zalika in akwai wata bukata ba ka iya ci game da irin wannan addu'a kada ka ji shi ba in mutu ya yi mana bayanin sa wannan ta ci cewa bai inganta ba to a kan wannan dai da yake ta ƙarin bayani yake cewa yadda ya rubuta muku a nan a yadda filayi ba haka ta filayi ya kamata ya kasance ba karatu zai fara ne daga wakilu da aiki annahu qala wa shaqini fihi daga nan sai fakara ya kamata ta tashi saboda ta ayar za ta tsaya wa yawmal qiyamati idza shafa'alahum to sai ta kuma shafa'alahum sai a yi ta sabuwar sallah sabuwar sallah wa fihi aidan annahu qala wa tasbihu fihi wa laysa al-murad an yusfa Allah ya kuma galaɗe ya gama maganar cewa cikin wannan da muka akwai cewa makaho ya tambaya da sallah da sallah da sallah kuma a cikin alƙalar ya koya wa wannan musamman addu'a da kuma umarce shi a cikin addu'ar nan ya ce Allahumma ka shafi hukiyya ya ubangiji ka shafi hukiyya ka karɓi addu'ar ta dangane da ni wa inda ba yi tsadi hada du'a ya ce ana yin wannan addu'a ne mutum zai yi wa kansa wannan addu'a ne ke za ka da nabi ya iya ya ci annabi idan ya zama shi ba annabi ya masa addu'a ya daina masa alƙalmar Allah idan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai nema maka alfarma ba bai maka addu'a ba ina ba sun kuma kace ka shartin da shi ka karba shi da nabi ba ka ga ake sai annabi yayi maka addu'a kai kuma a addu'a ka ce ka ya ya Allah ina da kamun kafa da annabi ka ba na da addu'a da annabi ka zai ya ubangiji ka ka aika addu'a da zai yace inda bayi يدعى بهذا الدعاء da كان da صلى الله ba وسلم داعيا شافعا له bi khilafi man lam yakun kadhalika amma wanda shi bai ga da sallallahu alaihi wasallam da ladana har ya masa addu'a yau shi kuma bai ya ubangiji ka kaza ta da yau a ina zan kai maka addu'a yace fa hada yudatu shafa'ata huwa du'a'uhu lillah fi ma ayahu fid dunya wa yawm al-qiyamah ya fi dacewa da shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar gurin Allah da addu'ar da yake yi wa mutane a rayuwar ta ta duniya da kuma ra da gobe kiyama idan yayi wa mutane ceto kaga wannan shi ne yake dacewa a fassara hadisi mushi wa fihi aidan a cikin da hadisi har ila yau annahu qala wa shafi'ni fihi wa shafi'ni fihi addu'a ta da shi وليس المراد ان يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم wannan jumla ba tana da shi wannan mutumin yana neman wani a cikin sallallahu alaihi wanda bai bukata a nan annabi ba yana da bukata ne yake san wannan mutumin ya yi addu'a wurin Allah Allah ya biya wa bukata wa in ka wa kunna bis wa salam ko da ko sun kasance waɗanda ake umarta ne da mu yi salati ga Allah sallallahu alaihi wa sallam da zai ba da sina wa umirna an tsala lahu al-wasila ko da kuwa an umarce mu da roƙa wa Allah sallallahu alaihi wa wasallam martaban da sai wasila ففي سيد البخاري يا مسلم سيد البخاري عن جابر بن da الله حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يكفي صلى الله عليه وسلم يأتي من قال إذا كنت wanda duk ya faɗa yayin da ya ji kiran sallah yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati as-saffa والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya faɗa yayin da ya kira sallah yace ya ubangiji ya Allah ubangijin wannan kira da ake yi kira kuma wanda yake cikakke wata salatun sa'iba da wannan sallar da take da za a tsayar da za a tsayar ya ubangiji wannan kiran sallah ya ubangiji wannan sallah a su muhammad da wasila ka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da man tawaki da alkabila da matsayi da ba da ba su makaman da yuri Allah ka kuma tashi a wannan matsayin wanda za kowa zai goje masa akan wanda kai ba ka tawaki da shafa'a ko kuma babban ceto da Allah zai bawa da sallallahu alaihi wasallam a kanin kai da annabawa manzo Allah ya ce duk wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wanda addu'a da ake ceto da ya halatta gare shi da ranar gobe kiyama wa fi muslim ala Abdullah ya zo a cikin sahih muslim hadisi Abdullah ibn Amr قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah da ya gaba da kwatankacin abin da yake faɗa ثم صلوا علي sannan ku yi min salati fa inna man salla alayya salatan wanda ya yi salati daya salla alayhi ashran yi zai masa salatin goma ثم قالوا ما عليه وكيلا sannan ku roƙa mun martaban nan ta wakila fa inna hadara jatu wanda martaba ce fil jannati a aljanna Na san da zai illa da abdin min ibadillah ba ta dacewa da wani sai bawa ɗaya daga cikin bayan Allah wa arju an aqula ala dhalika al-amr kuma ina fatan da zanni ne wannan bawa ɗaya faman ta'ala Allah bi al-wasila da Allah alaihi shafa'a wanda duk ya roƙa mai zanzan barkama to ceto na ceto na ya wajaba gare shi to rika cewa an umarce mu mu yi wannan addu'a kuma mu roƙa wa annabi wannan martaba din amma lokacin da wannan mutum yake cewa wa shafi'ni fihi ba annabi yake nema wa bukata ba bukatar kace shi yake neman Allah ba da cikin sarki ya karba masa yayi ba shi ba annabi yake nema ba wa su'al ummati lahu wasila huwa du'a ummati idan ka roƙa ka roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan martaba din gidan aljanna wacce bawa ɗaya ne yake fifita annabi sallallahu alaihi da yake fatan da zama shi ne wannan bawa yayin da ka roƙa wa annabi wannan wasila ta yi masa addu'a ta ƙwarai wa huwa ba'ala shafa'a shi ba wannan ba ba'alar da ba'alar da mutum wani haka kana duba da zai amal ka sai kamar ka yi nema wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata alfarma ka nema wata shafa'a kai ma yace zai baka shafa'a domin irin aikin ka irin sakamakon الجزاء من جنس العمل إلى البيت بتاعه إلى الساكنة من ذات الدولة فمن صلى عليه والعياء الثلاث صلى عليه الله فيما فيما لا من الثلاث هذا الجزاء من جنس العمل ومن فعل له ومن فعل الله له الوسيله المتمثلة بشفاعته شفاعة صلى الله عليه وسلم wanda ya roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan martaba din wanda wannan martaba din kuma ta shi ce to gare shi sallallahu alaihi wasallam to in ma bai kunshi ta كذلك الأعمى وهكذا لو لم مكانه فعلى منه الشفاعة يا رب أنت صلى الله عليه وسلم يقول الشفاعة ولا لا فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وشكر قبول أن لا هو الشفاعة shafa'a ta zama da Allah ya ba ku ido to ka roƙi Allah ya karɓi shafa'a yanzu wata shafa'a ta shafa'a shafa'a ta shafa'a kamar shafa'a da ya ta shafa'a shi yana cewa annabi ya yi da shafa'a ga wata shi kuma annabi ya ce to kai ma ka ce ka yanzu Allah ya karɓi shafa'a ka yi min shafa'a wurin Allah ya karɓi shafa'a ka fi kai shafa'a ta shafa'a Allah ya ba ka na ƙarshen sai ku fiye da tafiye da fiye ما يكون ذلك أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا yace saboda Allah ya tafi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan lamari kuma sai karabatu Rasul sallallahu alaihi wasallam a yana da cikin darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da ita a wurin Ubangiji sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a to ya Allah ayi wa wani kaza Allah ya amince wanda yana nuna martabar Annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin Allah kuma wannan karɓar addu'ar yana daga cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam wani hada udda hada min ayatihi wa dalail nubuwati saboda haka ne malamai suka lissafa wannan abin da ya faru tsakanin annabi da wanda bakawo malamai suka lissafa shi daga cikin wato mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin dalilan da suke nuna annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam ya طاعته يوم القيامة في الخلق wannan yana daidai da ceton da Allah zai yi ga halitta ranar gobe kiyama wani a amara qalib du'a an ya tsunda ta tasbihu fi yawm al shi saboda haka ne ya tsanci wannan da yake zama addu'a a ciki ya ce to Allah ka karba addu'a ta gaba da ninka ka karba ta gaba duk ila ku tsare ne wa tasbihu fi yawm al-qiyamah sabanin inda cewa yayi ka karba addu'a ta ga da ninka ba ka karɓi addu'a ta game da shi ba kaga yana tsoron a karɓi addu'a ta shi game da kanka a nan bai zuwa kai ba ta yadda sama da sama da kaga nan ta zuwa kan ma'anar ta zuwa wanda wannan nan da duk bai da ba ko ya ce ko ya ce ni ne kai ta hada nan lam yarhi ahad illa min hada tariq al-tariq ba wanda ya yi wani shi sai ta hanya ba kuwa wanda hanya ta da inganta ba sai ya yi magana bin Shabir ibn Sa'id al-Habashi eh, ya tabar magana kan ta kafin ah, ne mutu ina jin rasul akan ya qawluhu wa shafi'ni fihi fala adrik ba da yake wa shafi'ni fihi fa farqa addu'a ta da zai wannan lafazin rawahu an su'udatu rajulan min bilad rawahu an su'udatu rajulan min bilad dan yamma na dai da biyu suka bi wannan lafazin da rasul ko da Umar ibn Umar da ya ibn Umar wannan duk yana yi yana wato kamar yana bada kulata bayan ya gama magana a baya zai zuwa wanda ya zo karatun baya jita wanda ya bai zo ba bai san da ake a baya ba za su mutu a baya wanda ya jita a baya ya rike yanzu zai bai shi da rike wanda ko bai rike ba sai ko ya tsaki ba yake Usman ibn Umar da Rauf ibn Ubadah ko suka zuwa ya hadisi da wannan lafazin wanda shi ne ingantacce daga wajen shu'ba ibn hajjaj wa shu'batu ajallu marra ya hada kan kuma shu'ba shi ne mafi girman malamin da ya zo ya da ta to da shu'ba wani da kullum da ya kira da kuma malami ne ya fara malami ne shi kan الرجال وغائب الرجال inda ya kawo mazaji ba da mai wanda duk ba da mai ko ba da ya wani sannan ya kawo jiyar mazaji na ba da mai ce waɗanda kuma su shi ba wani wannan ta ba wa imamun da wata dama shi kuma ya je ya ga hadisa da shi uban ya daga malaman da shi su biyar da daga wajen ba sannan ya bi hadisan da shi ma su fiye da su daga malaman sa da mai kuma bai zuwa sannan da mutum da ya sannan da ya saboda haka shi kuma sai littafin da zai al'umma al-irrab shi ma aqraba shi ma hadisi ko da tabiyan mimma aqraba ba'dhum ala ba'd da hadisin shaiba da sufiyan wanda ɗayan su ya yi wa ɗayan fice ya yi wa ɗayan wato fice za mu ko wato ya kawo masa wani abu ba ko da bai sani ba da wanda littafi mai fito zafi a fara wato mai fito ba ku bi a matsayin littafi da yake yawa a duniya sai fara da sassun da biyar da sassun da biyar da biyar ayyukan da rukun wanda kan Allah ya ta'ala ko da Allah ya ta'ala wani da العباس العلوي قال بإنه شيء وبينه شيء ابنه شيء ابنه شيء ابنه شيء wanda ya rubuta littafin milkul aiba milkul aiba فيما ولد فيما ولد في وجهة وجهة مكة وغيرها لكلمة لغة العلمية ابن الخير الشرطي والعلوم الشرطي وكل الشرطي حتى أهل العلم وعمل عن abadi almajin musulmi shi ya yi ta da mai da da mulka sun da kwana da shi aiki a kan da ya da zamu malaka a annabi ne ya yi da shi kan da za ta yi shi da da da na biyu ya da yana cikin jira tana riba da daya kawai ta ɗaya za ta su zuwa shi shoba ya kwanta shekara shekara ne su zuwa suriyan ya amma inda oyoyi na suriyan inda oyoyi na abu muhammad al-milali al sun da musulmi sun kuma da sauran sallallahu alaihi wa sallam dalilin inda ka shi da da da da da da yi da yi ne mafi na mafi girma na mutanen da suka yi wannan kaga ilmantu za ka gane in ka kuma ne domin kare ka Usman ibn Umar an shuba rawahu salata ta yi kai Usman ibn Umar daga shuba malamai uku suka ji hadisi su ne at-Tirmidhi wannan tari wannan najah wa'inda malamai guda uku sun ji hadisin daga Usman ibn Umar daga hanyar Usman ibn Umar an shuba رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عبد الله بن عمر عن ورواه ابن ماجه عن احمد بن سيار احمد بن سيار عن عباد بن عمر وقد رواه احمد بن مسلم عن اوس بن عباده عن الشعبه وقال احمد بن عباده بن مسلم بن عوف بن عباده وكان هؤلاء احفظ ليحمله الحديث كان وقت تبين على نفسه تسميه لفظ الحديث في مع ان قوله tare da cewa fadarsa wa shakkini fi nafsi ka karɓi addu'a ta gaba da kaina in kana mahfuzan mithla ma da karnahu inda a ce ma in da mahfuzan inda a ce ma ya inganta a ce ma ba na fadi bane da yake a sha ko dauka a ce ya inganta mithla ma da karnahu to kamar dai abin da muka faɗa a baya وهو أنه طلب أن يكون في أجلته مع دعاء النبي صلى الله عليه da Allah wa ta fi da addu'a ta da addu'a da Annabi da Annabi da sai da Annabi a gida ya zo da ya addu'a kadai to da ya zan kamar sauran ba su ne da ba ya zama da sauran lokacin amma yanzu tun da yanzu fadar ba a cikin yau ya addu'a ba za a iya yi ya masa addu'a da ya kaga wanda sauran ya ce Allah ya ولا يسمى مثل هذا شفاعة وكذا إن ذا أتشي كذب wanda ba a kira shi shafa'a shafa'a sai an samu talibi ɗaya ya nema gurin ɗaya kaga shi ne ka nema alfarma shi kaga sai shi kadai ba zai yi bai ba alfarma a gun kansa ba ko sai an samu na biyu ne shi yasa kalmar shafa'a din ma tana nufin nafari ko nafari abin da yake ya wuce daya shika an gane ko saura ka da shi kadai addu'a to da ba wani abu da ba an fahimta ko saura ka wannan da kai hade yake da baya shi kamar wanda ya aikin da ba ba ya gane da mutanen da yake الامر على ذلك وقت ga هذا haɗa ربما magana ta ربما amma magana har yanzu tana tare فقرة da ولو لم يدع له النبي كان سائلا مجردا كسائر السائلين ولا يسمى مثل هذا او مثل هذا شفاعة وإنما تكون الشفاعة على سوى أبو الشفاعة إذا كان هناك اثنان إذا أقول في يكتبان أمرا هنا لمن ولا الأمر فيقول أحدهما شفيئة الآخر حين تكون في ذلنا لما وضع الأربعة بخلاف طالب الواحد فقال لي لما في كذي الذي لم يشفع غيره ولم يشفع لم يشفع غيره والذي بيشفع ولن سبع بس زي ما هل ذلك لا فهذه فهذه الزيادة فهذه الزيادة فيها عدة علل انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه وإعراب أهل السنن عنها واضطراب لفظها وأن راويها, راويها عرف له الروح روح هذا أحاديث منكرة ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك والشك في كونها ثابتة فلا حجة فيها إذا الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له كان هذا كلاما باطلا مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أن يقول فشفعه فيه ولم يأمره بالدعاء المعصور على وجهه وإنما أمره ببعضه وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة فلو قال بعد موته فشفعه فيه لكان كلاما لا معنى له ولهذا لم يأمره به عثمان والدعاء المعصور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به والذي أمر به ليس مع... ليس معصورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ما ينقل عن آحاد عن آحاد الصحابة من حسن العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها بل غايتها أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول ولهذا نظائر كثيرة مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى إلى العبدين في الوضوء ويقول من استطاع أن يطيل غرته فليفعل وروي عنه أنه كان يمسه عنقه ويقول هو موضع الغل فإن هذا وإن كان استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا متع العنق ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرته فليفعل بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجا في بعض الأحاديث وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العدد والساق قال أبو هريرة من استطاع أن يطيل غرته فليفعل وظن من ظن أن غسل العبد من إطالة, من إطالة الغرة وهذا لا معنى له فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل وإنما في اليد والرجل العجلة والغرة لا يمكن إطالتها فإن الوجه يغسل كله ولا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالة مثل مثل وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها ونهي ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ولم ولم يستحب ذلك ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما لم يستحبه ولا ولم يفعله اكابر الصحابه كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم لم يفعلوا لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتهرون يتهرون متابعته والاقتداء به fa hadhihi ziyada fiha iddatu ila shi to kaga wannan karin tafsiri fi da fi kana da illoli daban-daban انفراد هذا بها انه هو اكبر واحسن منه wannan rawar ibn al-qasim abin da afwan sa'id ah, shabib ibn sa'id al-hadathi shine kadai ta da wannan riwaya ya kaɗaita da wannan ruwaya amma waɗanda suka fi shi ba su fi shi yayin jiki kamar ya raba yarafu suna da anha Kada waɗanda suka yi wasu hadisan a cikin littafin suna kamar sunan ne ibn majah da nasani duk da kawo yana ba wa yarafu suna da kuma lafazin da ya zo da ƙwarimi daban-daban kowace riwaya ta zo da lafazi daban wata riwaya ta zo da kissar sai ta wanda aka ce wannan mutum yana yana da nuna masa bukatar ta yi abubuwa ba da zai ce yana bukata amma bai ta umar da ta ce na umar ya ce kuma ya ce ya bukatar da zai ce shi umar da wani ya ce ya wata da addu'a a kan ya kuma bayan ya yi addu'a ya ta wani ya biya wata bukatar ta. Duk wannan duk da inganta ba, wa'annan rawiya wa'annan rawiya عرف له عن روض هذا أحاديث منكرة shi ya yi wasu wannan waya shadid bin al-habasi an sai shi yana wasu hadisai munkara waɗanda ba ومثل هذا يقتضي حصول يقتضي حصول الغيب والشك في كونها ثابته وهذا دكان واحد أكثر وانا الكونفرسي إلى وانا أئمة لي تقرين dole ne ya haifar ba da kokon ko da shakka a cikin kasancewar ta idan ka ma'ana kun da suna da wani babu da a cikin ta inda zai ku dawo ku dawo wa sahabi na bi na sahi ba ya kuma ya kuma kan maganar iskar da aka ce da ya kuma abin da ya kare tsakanin da wannan kila kanane har aka ce Ibrahim da Quraysh ya ba da wannan addu'a da wannan mutum ya yi ya Da rai ta shi ne da ta wannan addu'a wanda zai yi ta shi wanda zai yi addu'a domin a cikin ta akwai wajen Allah ta karɓi addu'a a kan da ya yayi da ya yayi amma da da maka a ba da addu'a idan ka ma yi ta kamar sauran ba ta addu'a ba ta da bambanci da su yace to in har ba da addu'a ya inganta shi Usman ibn Hulay ya ba da rabi wannan addu'a a matsayin da zai yi ta yi wannan addu'a yace to abin da ake izina da shi shi ne da riwayar da sahabi ya yi ba da fahimtar ba idan an samu kawai tsakanin riwaya da fahimta wato riwaya ta ce kaza fahimta kuma yazo da ra'ayi kaza to ana aikar riwaya ya aiki da kuma sun ce magana ba aiki sallallahu alaihi wasallam ba wai da fahimtar kawai ba ba fahimtar su kawai da magana ta da aiki idan fahimtar sahabi sharhi ne da ƙarin bayani game da shi hadisi to sai zama ta fito da ta kamar ƙarin bayani kamar ƙara fito da ma'anar da bai amma idan sahabi ta saba wa hadisi to sai a ci da nassin hadisi ba da da wanda shi ne abin da ke da zai da guda biyu ina ya samu ya samu a على اعتبار إذا رواه لا إذا رواه على اعتبار إذا روى لا إذا روى وأتي الراوي أدرى إذا روى ثم قيل به abin idra da ya ba abin da ya gani ba daɗi ba sai kuma ka'ida da take cewa a rayu adra da larawa ya ya ce ya kusa abin da a zama da suke a cikin da iya mun fahimta dan da wani da za ka kuma yi to inda ake daukar fahimtar ta lokacin da ka zama fahimtar ka ta da saboda da kan nan inda ka fitar da lokacin hadisin kayana to sai a da fahimtar ka inda hadisi inda kuma fahimtar ka ta kara fito da ma'anar hadisin ne to sai ya zama a lokacin fahimtar ta ce za a gabatar sama da fahimtar wani da zai zo daga bayan wani fahimta a gaba da wannan hadisi sai a ce al'ibratu a rawi azza da larawa ibn tabiya zai kawo misalai inda ake mara fahimtar rawi a ɗauki riwaya ko da a ce za mu ɗauka ma ya inganta ɗin wannan الفرض الفرض a التسليم الجبلي da za mu ma ɗauka mu yadda ya ma inganta da rasa da inganta ba إذ الاعتبار فلا حجة فيها إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما قدمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما قدمه لأن بدأ الرواء لفظ اللي يرويته بايا نون أبن ليس فيك بل على خلافه ينا نون سابانا ما أبن ليس فيك سؤالوك الاعتبار بما رواه لا بما رواه ومعلوم أن الواحد بعد موته هما أبن يتنبه idan wani mutum ya zo ya ce bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma fasahhihu fiyya wa tafi tashdini fihi ya ubangiji ka karba addu'ar ta game da ni ka karba addu'a ta game da ni a yau da mutum zai faɗa haka addu'a sai ya ubangiji ka karba addu'ar manzo Allah da ya mutu ka karba addu'a da nayi game da ni ma Allah da sallallahu alaihi wasallam lam yansu lahu tare da annabi bai masa addu'a bai baka addu'a ba ko wata addu'ar ta za a karba game da kai kana haza kalamun batil da kuma ya zama magana banza ce ba ta da ma'ana ma anna usman ibn hulay lam ya'murhu an yas'ala annabi sallallahu alaihi wasallam shay'a hada cewa usman ibn hulay bai umarce shi da ya je ya roƙi annabi sallallahu wani abu ba ma ta faru bayan wakatar annabi sallallahu kaga mutum ake ya da sallallahu bai ba wala an yaqula fa tasbi'u fiya a cikin addu'ar bai sai ka ce ka tafi hufiyya ba inda za ku koma ruwayar za ku ga babu wannan tsari ya amuru bi du'a'i ma'turi ala wasi kaga a ce bai kawo masa addu'ar yadda ta zo daga bakin Allah sallallahu alaihi wasallam bai kawo su gaba ɗaya yadda ta zo daga Allah ba don a cikin addu'ar yadda ta zo daga bakin Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ƙarin wannan shi kuma a cikin addu'ar da ya koya masa babu wannan kaga kenan ba duka ya kawo ba wa inda ma hu bi ba'dhi ya kawo masa wani tashin sani وليس هناك من الذي صلى الله عليه وسلم الشفاعة هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بيوت الشفاعة ثم لا الدعاء ولا ما ما يظن أنه شفاعة باب ما أدل بحث الأقمال شفاعة فلو قال بعد موته تكفيه فيا لكان كلامه لا معنى له لا باير وفاته النبي صلى الله عليه وسلم جزء شيء لا وجد يتكفر مع الزؤر دع النبي يهيمه إذا معنى ما كان ما سنة معنى ولهذا لم يامر daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ba ya kun dai wannan kokarin kalai ne ce mas'ala ne kada a barwa abokin husuma masa ka tsinki ta hujja da zama da babu kuma abin da muke cewa kaga magana ce da in ba mai ilimi ba ko mai ilimi ko mai sauraron ilimi ba zai tafi komai ba don haka masu ne suna da ilimi wa mithlu haza ibn tabi'a yake irin wannan hadisan ko irin wannan fahimtar la tasbutu bihi shari'atun ba wata shari'a da za ta tabbata da wannan ka sa'iri ma yunqalu an ahadith sahabati fi fi jins al-ibadat yasa والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الولاء تثبت لدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما wanda ta zo a cikin littafin bukhari da muslim da wasu su min ayi wajhi ta hanyoyi daban-daban nai tafihi akhudhu ma'i dalilin lil uzmai babu ila sabon ruwa domin shafar kuɗi kamar da yake a malikiya za ka yi da sabon ruwa in karko da sabon ruwa da sabon ruwa din nan ijtihada ce da wasu malamai sun saba ala in ce a yadda yau a sunna babu sabon ruwa ba wasu sai ka a wasu mazhabobi sai muka ga a cikin iziya ana ta wala yi ta hafu isalatul gurbat da aka annabi ya ce kamar yadda za a yi tsira gurbat to duk da ya yi ta hafu kaga yi muka kamar karo ake yi da da hadisin da Allah kai manzo Allah ya ce yadda muka fahimta yadda hadisin kawai haka muka gani bari ta za a yi tsira gurbat sai ya ba wanda yake zai da kawai ta zurga sa ko kawai ta farko da ce ta kawai yayi kaga kamar manzo Allah ne ya bada umarni ya bude kofar aiki ana yi a ce da wala yustahabu ba a su ya ba za ka ce kai kuma ya ce ba ba a su sai wuce ga an samu cin karo sai da baya karatu da karatu sai muka za a lokacin da muka fara cin karo da ban nasir bin al-albani a cikin sura ali a da tabi sai ya yi ba a cikin ruwa aka wala ne ashe wannan fabalista ba a zuwa ƙarshe ba magana da maza Allah ba ba magana da ya ce sai ya zama na an yi idraji an shigar da magana abu hurairah cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun haɗu da ka wanda bai bai kulma ba bincike ba sai da cikin tun da farko ƙarshen magana sai haka ya zo a hadisi إن أمتي يأكل ويشرب زورا معدلا من أثر الوضوء فإن فعل ذلك فليفعل هذا ماذا يأتي يا يا جلد جلد لما جعل لي جلد واحد ما هو جلد kamar da baya bincike ya fito da ashe ashe wannan kamarin sa ba a da gaba ta hu magana abu hurairar sannan sai muka fahimci shi ma abu hurairar akwai yake abubuwan na a so ba zan sakai sun kada shi ta a akwai san da alwala bai fara ganin shi ba ashe wani wani yadda suna ganin shi yana ta sa ruwa a wuyan sa da ina can da ya gama sai ya zo a ah, ashe kuna gani na ina da kamar ya kuɗa ya tsaki ashe mun dole da ya ga mutum abin shi kansa bai kamata ya yi ba ba saboda yawan inkari da ake masa yake yin kayan sun ji alwala ta yi ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا غسل ولا غسل التي ليس فيها أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين أما الباب أشكيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم da ta zo dangane da alwalarsa babu inda aka ce aka Wai wanke abin da yake ya karu a kan ruwan hannu guda biyu ko kuma idanuwar sawa wala masu lorufi ko shafar miya wala kana nabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ba bai ce bari ta ba an yi daga wata ruwa ne ba bal hada min kalami abi hurairah wala magana ce ta abu hurairah ja abu darajan fi ba'd al-hadith yazo a cikin wasu ruwayoyi kamata a ce fi ba'd al-turuq yazo a cikin wasu hanyoyin hadisi suka zo da wannan wasu kuma sai suka zo da bayani dan da da shi da an yi ta zo da kuma sai zo da bayani iya sai ka da abu hurairah ko wa kana abu hurairah ne ba wani kaga an sallallahu alaihi wasallam daga maganar abu hurairah yana cikin

الغسل المدرج في النفس وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأي أبي من ذا الله يجي إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء كأي وأنا أجي أبي من الله ku za ku zo ranar gobe kiyama kuna masu fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wala hayi shigo gaba dauka ya wala hayi shigo ya wuce وكان رضي الله عنه يتوضا حتى يشرع العبد والإنسان yana yin alwala har ya shigo da wankewar cikin tsamar ɗauka ya shigo cikin aurensa قال أبو هريرة من استطاع أن يطيل ذرته فليفعل وهو أبو هريرة يأتيه والذكر يأتي إلا يضع يقول له تفعله يجيب ذلك وظن من ظن أنه إن العبد من عبادة الربا وهذا ما لا ما لا يلزم الشعب وإذا لما كان يلا لكي عبادة الربا ولا بين معنى بين معنى دلومي لأن فإن البرة في الوجه لا في اليد والرجل اللغة إذا كنت برة برة الفرق asalin kalmar daga gurratul bara gurra harin goshi ne irin dokin nan da yake bai harin goshi haka murna a goshi take ba a hannu ba ba a kafa ba to za a ce kamar ta ba a bi an ila gurin ma ta hu kuma ka yanke da bata ba na ake yin gura ba gura a goshi wa inda ma fil yadi wal rubul hujla hujla hujla shine karan hannu da karan abin nan duk waɗannan sifofi ne da doki dokin da yake kafafuwa su hudu farare goshin safari fari shine shine ake ce masa doyi wanda yake warratul farq da kuma eh, audilatul farq hujila a kafafuwa take kafafuwan baya su ne abin nan da kuma kafafuwan gaba su ne hannayen saboda kaga a hannu kenan da kafafuwa za a samu hujila amma gurra a kai ne a abokin والذرة لا يمكن إطالتها فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس wala gurrata firrat kuma gurratin da kai shi. na da ya kawai tashi kuma goshi ya yana da iyaka sai kuma kawai na farkashin sa to da kawai na ba kai ruwa in ka je a kula maka wani goshin da ya kan naka saboda ka fuska gaba da ake ta ba inda ake bari bare ta ce akwai gurin da za ka kawai kuma babu gurra a kai bare ka ce za ka haɗo da kanka to kai ba a nan gurra kuma da ayyuka shi kaga da shi dai magana zai ba da ma'ana والغرة لا يمكن إطالتها فإن الوجه يكسر كله ولا يكسر الرأس ولا يكسر الرأس kai وين كيف شافت أكيد كما gurra a kai. والحجلة لا يتعب إقالتها إذا كما يقول لا تفضل ما أولا إن إليه كيف تهب إلي أبا يتاكا شيء أكبر كيف يتاكا لا يتعب إقالتها بلا يجب أن أتكلم إلى أن أقول لها يجب أشبع أن يتاكا والحجلة لا يتعب إقالتها مهمة ولايك إيا قويتا هذا من الدوكا ويا لايك قويتا ويا لايك قويتا ويا لايك قويتا ويا لايك قويتا ويا لايك قويتا ويا لايك قويتا ta yage mu suna kashi ya ta da shi ai maka da shi da sai ga ta ko ba ko ya ne ai ne da da da da da da yake shafi abu da rara ga shi ne fahimtar ta ce amma kuma ba a yi da aiki da wannan ba kuma kuma malamai sun yi fatawa da wannan fahimtar da yawa kuma sun saba maka to haka shi ma ibnu umar akwai abin da ya kawo da yawa aka saba masa akai shine ce wata zalika ibnu umar kana ya taharra an yasira mawadi a sayrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yanzila mawadi a manzilihi abdullahi dan umar ya kasance yana kirzagan ya yi tafiya a hanyoyin da ba za a yi tafiya wato hanyar da ya bi yana so ya gaya ko cikin dutse ne ko cikin fazanzar ne wani kudu ne duk dai yadda aka ce ta ba za a yi ta nan yake kwaɗayi yake kirzagan yana bincike sai ya gano sai ya bi wa yanzila mawadi a razili bi duk inda kuma aka ce da manzo Allah ya zo zauna ya zauna da gaban sa mun dubi shi da inda zo shi na ko ya rubuta da Allah saboda tashi kuma yayi tafiya yayi tafiya ana ce ai can ma manzo ya yi rubuta to sai ya zauna ko shi ya yi na gaida da ya gaida in an ce ba akwai ya shi da ya yana gewa da taguwarsa a cikin ka'aba ya aje kallo yana gewa ya yadda ya ne kuma ka shi ne aka wata Allah ya yi shi ma bai san shi da ke wani wani da ta kalla da da ya ya hulla har in mun ba wani ne ba hawa ya ويتوضأ في السفر أن رآه يتوضأ إن يقول هذا يتأل ولا ليس شبابه ويصب فضل مائه على شجرة الصب عليها إن يقول هذا يا كما الولاء يا أبدا الوقت ولا تمشي أتجي فمشي شبابه وأنت وأنت حصل للنبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai أقول yayi su kankan akwai wanda yayi su ittifaq dan ya nuna wata alfarma ko wata daraja ko wani da yake ibada akwai kuma da yin ittifaq abin ya zo masa ne kawai ba wai ya nufi abin ne ga dangadan da niyyar wannan sai shi yake so ana tafiya ya ji bawani ya tsaya gonar wata gona ya yi a tsaye kamar ake zuwa hadisin hudaifa kada a kana da wani ittifaq ba wai suna bace duk wani sahabi kuma ya zo daidai gonar sai ya ga tarihin da ya wuce ana a وأنا أقول أنا في الآية إلى ذلك حصل له اتفاق yana tafiya gajiya ta same shi kamar abin da ke samu kowane kan ana ya yi gabi shi a yakan kayi ya yi huta aka tashi da a ce wani ta tafiya za ta zo ba lalle ba bane ya kowace ta ga da shi ba yana tafiya lokacin sallah yi ya gabi lokaci ya yi ta tsaya tsaya sallah suka duba da suka ga ɗaukar ta ita aka ne ya ta kai sallah ba yana nufin wata martaba ce da kalala ita yake da shi ne sa ake kalla gurin ba ne da mu abubuwan kan mu ce ita sai sallah ya a wata rana sai da umar ya ji hajji ya dawo da mutane an ana zuwa wani wuri sai ya rubu dubu da ana ana tafiya wani wuri ana alwala ana kalla ce menene wata ce wata ayi a can ba za yi sallah yace to abin da ya halaka a lokacin da ya tafi da a tara biyar. duk inda annabawan suka je suna bibiyar guraben wanda har ta kai suka rika bauta a gurin yace wanda ya zo sallah ba ta riske shi a gurin bai wuce wanda sallah ta riske shi a gurin ya sallah haka sai ba wurin zuwa ba yanzu ya ga ana ta baibaye wata bishiya sai wata bishiya ba ka ce wannan Allah ne ya ce ba ya ta zama ta الحديبية ده بقى الله يقول صلح الحديبية بيأكل بيأكل رضوان لتحفزها فده هو يأيك أتاري فده يقال إذن يقال وضع أعرام بسي قول يا رب فان هذا هو أنا بتفكر بشيء ناتي بيت أجي أتاري كمين ولا هيدا أورا فهذا أنا يتابع وقال هو لا شك أمر أقدر وأفقه من الدين Thank you. ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء يا إلى ولا يسمع لم يسكي غير مستحبي ورعوه مستحبا سكي غير مستحبي ولم يستحب ذلك جمهور العلماء أما لو كتم على بيت سنة غير ولا مستحبي كما لم يستحبه ولم يفعله أصحاب الصحابة kamar yadda kan ya manyan sahabbai ba su ce abin na mustahabi bane kuma ba su aikata ba manyan manyan ka Abi Bakar wa Umar وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم فبدأ النبي يذهب لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر بس يفضل تسنى ابن ابن عمر يبقى ولو رأوه مستحبا داخل سنة بل يفعلوه مستحب ليه لفعلوه لا كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به كما يدرس كردادا duk abin da yake biyayya ce koyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ga cewa kun yi koyi da shi to wannan shine abin da yake tantance wato malami da yake karatu a hannun malami da wanda kuma haka sai ku ɗaukar littafi yana dubawa ba tare da ya ɗauka a cikin malami ba kamar da kai a cikin da farkon da aka da nurul mara ko ta biyu sai sai ba da ilimi ko ta liyafal mukan kuma Allah ya ce wala ya samu ibadatu bid'a sai kuka ga cewa an samu kai ya za mu ɗauki biya kai kuma da bid'a da kaga daga baya bayan mun da mun yi karatu sai muka gano a ashe da iya shi ne daidai ba fahimtar ba dan wacce kun fahimtar muke ba wai fahimtar shi ne gurbin ba zai gurbin ba sai ka muku abubuwan harikan amma yaya za ka fahimci harikan ka sarrafa su da kuma da sharhin da malamai suka yi wa hadisi domin kowane hadisi da ta akwai hadisai ko ya wanda suka sharhin sa shi kan ita kasa wannan ruwaya da kai ci karo da ita ta yi ta zo a wasu hadisa wasu da ke zama da bayanai wanda suka fi wannan faɗi wanda da a ce kayi sun kai ba su da ne suke wa kansu mutum ya fara karatu shekara uku, sai ka nemi shekara ya ya yi kansa sai dai ya da shi ba na cika wannan bala'i wallahi bala'i kuma ka ji shi yana ta yana ta barkau yana ta haribin a cikin karatu shi ne ya zama ne alhalin da abin da ka yi cikin ya ɗaya daga cikin ruwan da ne a ba da labarai wani da wa'azi ce a zamani kaza za a gani isra'ila an yi kaza a lokaci kaza an yi kaza da sunan wa'azi akan samu masu irin wannan a da ba ba a yanzu wanda a yanzu an samu yake da a sun yi wani suke ba da irin wannan sososhin marasa kan marasa kan gado da babu wanda zai tsaya ya yi wata da irin wannan wa'azi ko da zai sauki ne shugaba ne ko wanda shugaba ya naɗa ya ce yi ko kuma wanda yake so ya nuna shi wani shi ne ya tsara mutane wannan wanda ba ba da ba kuma za ka yi shigar da za ka yi jikin ba ba ta hau mace ko wurinta ko abin da ke da aure ba wanda ba ku ne daidai yake da mata da da suke hawa da wasan suke hawa raƙuma wanda a can mata suka hau da wasan suka hau raƙuma ko a kan a ne ba shi hawa ba shi ne shi ba, shi ne illa ba da wa za ta hawa su ne illa ba kawai in za ta hau bayan wani ɗan asara kamar da ungozi za ta hau ta ma ta hana ta ba a shaƙa yana yin hurufi tana yin hurufi ba wanda ba wanda zai halatta ba ba wanda zai halatta idan an shiga nuna, da za a halatta ɗora mace akan bashin wani wanda ya fara zai sai dai idan an ce ga wata rashin lafiya ana son a kai asibiti da gaggawa an nemi mota a rasa dama shin wanda kuma zai tuka shi ba mahara ba ba wani mahara ba zai iya tuka mashi kaga Allah ya zama da Sai a irin da kake ce da ruwa amma ko idan ka je ziyara ko za ka je biki ko za ka je shinda kawai ka hau ba mashin saboda za ka shiga wannan da ya ta yi shi. mijin da ya sa matar ta kuma sai wata ya zama domin kada ka tambaya ka ce bai hukuncin hawa mashi hawa mashi a karantar da mace ba ne in zai da mijin ta da bai bai ta ko wani maharaminsa ko ba za ta yi tsara za ta yi shiga ta rufe jikinta Wanda ba ku kodin amma idan wata zai ɗauki su ba maharaminsa ba ko kuma za ta yi za ta hawa amma kuma duk wani a waje haramu kasar ba. take ne malaman kasarsa mutum da kasar da ya da ba a harkar ido hudu ba a harkar sanar cutar cuci ina da kasa dariya ke a nan ba bai da zai ruwa sosai amma na ga an ruwa ko da da na gaba saboda za ka samu a wajen tahlilin hadisan baya iya bincike da zai iya fitar da hadisi sun haifar da lafiyayya daga ƙarshe farfari zai yi ta gida hukunce hukunce akan hadisan da ke zan gaba in ya kasa fadi sai ya a kan hadisi da yi kafin ke na zango da su zama ko da haka ba da ga wani abu da zai zama shi ne na su in ya karanta shi a ciki a karanta bayan sun zara ku karanta kuma da karanta karanta suna ne ba ka da da za ka a ciki sannan kuma hadisin da in akwai shi a cikin sayin bukari karanta shirar bukari in akwai shi a cikin karanta shirar muslim bukari musamman na su gani za a ga sharhin hadisi a ciki akwai wanda suka suka taso sharhin da bukari ya yi a da tafsir ibn hajar ne a cikin fathul bari suka yi sharhin bulugul maram da wannan wato sharhin bulugul maram min kalam ibn hajar fi fathul bari wajen jirgin sauke mujallar bibiya akwai kenan da bari a cikin jirgin ba idan da wani cikin bukari ya yi kuɗi da koshar bari ba ya da ma an yi da idan ka ra'ayi ce idan ka sharhi ina nufin ba eh akwai inda yake zuwa da wannan ziyara ba ba san me yake so ka gano ba duk dai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ko daga cikin wannan Allah ya sai ke sa da dace